hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da tara ga watan march shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 30 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ali da ghaffar wanda malam muhammad nasiru din al'albani ya rairaye shi daga littafin al'ulu na al'imam shamsuddin rabi Allah ya gafata musu gabaɗinsu muna ta bibiyan wannan littafi wanda ke tabbatar mana da aƙidan musulunci don gani da cewa Allah Ubangiji ya ɗaukaka a kan dukkanin halittu malaman suna kawo mana nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallama masu inganci da fassarar da malaman farko suka yi ma ayoyi da hadisan dangane da tabbatar da wannan aƙida mala ya gangaro mana har zuwa kan manyan malamai daga cikin malaman musulunci waɗanda ya mana fasli kan cewa zai kawo maganganunsu da suka yi bayan bayyana bid'a ta su jahamu ɗan safuwa muna kan al'imamu malik ibn anas imamu darin hijira rahimahullah a inda muka ɗan ja numfashi don tattauna maganganu a tattakaice kwarai dangane da tarihin al'imamu malik muna yin waɗannan maganganu da waɗannan tattaunawa daga littafin siyaru a'lamin nubala na dai shi malam al-imamu al-hafiz shamsuddini muhammad ibnu ahmada ibnu usman al zahabi Allah ubangiji ya gafarta masa daga cikin mujalladi na takwas wanda ya kawo tarihi imamu malik tarihi mai tsawo tun daga shafi na 49 har zuwa shafi na 135 kwatankwacin shafi 86 kenan yanzu zan karanta mana daga shafi na 92 inda malam ya ci gaba da cewa wa mazhabuhu qad mala al maghriba wal andalusa wa kathiran min bilad misr mazhabun al imam malik ya ci ga kasar maghrib shine wato inda ake ce ma northern africa kenan north africa kasashen su tunisia da algeria da morocco da libya da ire-irensu wal andalus kuma ya cika kasar andalus ita ce wato spain kenan a yanzu da wani yanki na kasar portugal wa kathiran min biladin misr da kuma bangarori da dama daga cikin kasar misra wa ba'd sham da kuma ainihin wato wa ba'd shami da wani bangare na kasar sham syria wal yaman da bangaren kasar yaman wa sudan da bangarorin kasashen bakaken fata wa bil basrati hakanan a ƙasar basara ma za ka iya samun wani yanki na masu bin mazhabin ainihin wato mali wa bagdad wa kuwal kufa wa Ba'ad khurasana duk waɗannan wuraren akwai masu bin mazhabin imam malik a ciki wa kadhalika ishtahara mazhabul auza'i mudda malam yace haka kuma aka samu mazhabin al-imam al-auza'i shi ma ya yaɗu tsawon lokaci wata lasha ashabu daga ƙarke masu bin wannan tafarki suka ƙari wata falau aka neme su aka rasa wa kazalika mazhabu sufiyana wa ghairihi mimman sammaina zahabi ya ce haka nan mazhabin sufiyanu sauri da wasu malaman da aka ambata ban da shi walam yabqal yau illa hadhihi al-madhahib al-arba'a a yanzu da muke magana babu mazhabin da ya saura in banda guda hudu nan hanafiya malikiya shafi'iya hanabila in za a jeranta su haka ake su ana jeranta su ne gwargwadon wato asbakiya ta zamani abu hanifa sannan maliku sannan shafi'i sannan al'imamu ahmad ibn hanbal allah ya gafarta musu su malai ci gaba da cewa wa qalla man yanhadu bi ma kama baki, kuma su kansu waɗannan mazahibu din kaɗan ne za ka samu mutanen da suke iya hoɓasa su karance su san su kai koda guda ɗaya ma ka samu wani wanda ya hoɓasa ya iya karanta mazhabi kwaya ɗaya san shi sai an an caza sai an bincika ballantana kuma a ce ya san dukkanin mazhabobin gwargwaron sani fadlan an ya mujtahidan ce ballantana kuma a ce malami ya zama mujtahidi abin da ake nufi da malami mujtahidi shine wanda ya zama ya yantu daga bin wani ilimin shi ya kai ya karanta alkur'ani da sunna ya kalli maganganun malamai ya gwada da kan shi ya gane mai daidai ba wanda zai ce wane ya ce ba to wannan dama ko a cikin sabbai ba kowa ne malami mujtahidi ba mu kiyaye wannan jama'a domin malami mujtahidi shi wanda yake da yanci yi magana a madadin kanshi kuma a madadin Allah Ya ce ga abinda Allah yake nufi da fasara wuri kaza ko ga hukuncin Allah game da kaza ba tare da ya dogara da wani ba ya dogara da karan kankin kansa da iliminsa da ƙwarewarsa da zurfin bincikensa to wannan ko a cikin sahabbai ba kowa bane hasali ma 'yan kaɗan ne a cikin sabai masu suke da irin wannan ilimi ka karanta littafin a alamul muwakka'in ko a ilamul muwaƙa'ina shi ne mafi inganci a ce a ilam a ilamul a rabbi al'alami al'imamu ibn qayyim al-jauziya ya kawo tarajim gajajjeru tabaqat na malaman fatawa tun daga cikin sahabbai zaka ga ba su da yawa to haka na bayansu haka na bayansu to ballantana kuma lokacin da ilimi ya karanci da ire-iren waɗannan wannan fatin zamanin su za a zahabi kenan fiye da shekara 700 yake cewa ballantana kuma a cewa na mustahidi don mustahidi yana da wahalar kaiwa wankata atba'u abi thaurin ba'da 300 hakan na masu bin fiƙihun malam abu saurin su ma bayan shekara ta 300 da hijira aka ainihin neme su aka rasa wa ashabu dawuda hakanan masu bin mazabin dawud illa kalil sai yan kaɗan. wa baqiya madhhab ibn jarir ila ma ba'da al-arba'ina madhhabin ibn jarir al kuma ya wanzu har zuwa bayan shekara ta 400 wal zaidiyati madhhabun fil furu'i bil hijaz wal yaman yan shi'a Zaidiya masu bin zaid ibn ali ibn al-husayn masu kurarin cewa wannan zaidun shine mahadi da sauransu waɗannan su ma suna da mazhabi da ake ce Zaidiya. lakinnahu ma'adudun fi aqwali ahli bid'a sai dai ana lissafa shi a cikin maganganu ne na yan bid'a 'yan kana karanta sharhohin malaman kasar Yaman kamar Subul Salam kamar littafin Nailul Awtar as Jarrar da ire-iren su saboda sun rayu ne a waɗannan ausat din wasu su ma suna karkashin mazhabin ne to zaka ga suna yawan kawo cewa ga ra'ayin zaidiya yan shi'a ne amma masu sassauci a baƙaƙen akidunsu suna da ainihin wato iya mu'amalantar waɗanda ba su ba daga cikin musulmai ba kamar sauran yan shi'a da aka sani rafida isna a shari'a ja'afariya da makamantan matattun in shi'a ya ce amma duk da haka ana ga maganganun maganganunsu ne a matsayin maganganun yan bida in za a kawo a cikin shuru ana kawo suna da a lissafin maganganun yan bida ya ce kal kamar yan shi'a imamiya, isna a shari'a waɗannan su ibrahim yakubu bazazzagen nan su komeni na ƙasar iran da ire-iren su duk waɗannan suna ke cima imamiya masu cewa limamai guda goma sha biyun nan su kaɗai ne shugabannin addinin allah ma'asumai ne da kaza da kaza ya ci gaba da cewa wala ba'sa bi mazhabi dawuda ce duk da yake babu laifi game da mazhabin dawudu a zahiri wa fihi aqwalun hasana yana da maganganu masu kyau yana da maganganun da ya faɗa masu kyau wa mutaba'atul atullin nusus da dogewa akan bin nasi ma'a anna jama'atan min al-ulama'i la ya'taduna bi khilafi yace duk da yake akwai wasu malamai waɗanda ba sa ganin idan an yi saɓani idan dawudu zahiri ya faɗi maganarsa ba sa kallonsa Dawud al-Zahiri sunansa Dawud ibn Ali ibn Khalaf al-Asfahani mutumin ƙasar Asfahani ne a ƙasar Iran ta yanzu kenan ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 270 daidai babban malami ne na fiqh malami ne masanan hadisi wanda ya tafi akan mazhabi na baya yi manassoshi ta awili kwata-kwata al-imamu muhammad ibn ali ibn hazmin al-zahiri uh, ibn hazmin mai littafin muhalla da littafin ɗaukul hamama littattafai da yawa ga sunan irinsu littattafan shi na usul fiƙi da makamantansu shine yazo daga baya ya sake raya wannan mazhabi ya mushi hidima ta azu a gani musamman a ƙasar magana amma can gamashin duniya an samu tsaiko game da tabbatar mazhabin saboda sarakuna da malaman da sarakunan suka goyi baya sun ki bari mazhabin ya tabbata kamar yadda malai ya faɗa akwai maganganu masu kyau a ciki ko kuma kurakurai kamar yadda na kowa haka yake sai dai kamar yadda ya ce an samu wasu malamai ba sa ganin mutuncin fatawar dawudu da gani daga cikinsu wanda zan yi tunawa nan kusa-kusa akwai al'imamun nawawi yahya ibn sharaf abu zakariya nawawi allah ya gafarta mishi al-imamu nawawi galibi dan kana dan tattafan shi musamman a sharhin muslim da littafin ainihin wato al-majmu' sharh muhazzab da ire-iren sun kaji ya ce wasu waɗanda ba a lissafa wa qala qaumun mimman la yu'taddu bi ra'ayi ko ya ce wa qala fulanu kaza kaza sai ce wa huwa qaulun la yu'taddu bi yana yawan musu wannan yarkar cin za ga malam ali adam al-ethiopi a cikin sharhin muslim sai da ya ja numfashi shi ma aka wannan magana ya masu nawawi raddi cewa wannan magana akwai rashin adalci a cikinta malamai ne su ma da iliminsu da mazhabinsu da karantarwarsu don me za a ce sun kawo sabani ba za a karɓa ba kuma an samu suna yin daidai amma sai a ce ba za a karɓi sabaninsu ya kawo tarihin wane ne tukuna da wani zahiri ina fata yin wata dalibai su koma cikin tafin siyaru a alamin nubala su kan tarihin dawud da zahiri da ibn hazmin dan kaga suwaye su tukunna kafin ka fara cewa a karba ko ka a karba ko kuma kaza ne ne kuma kaza ne ba daidai ba wallahu ta'ala a'lam yace wala hu shududun fi masaila shanat madhhabu amma yana da zuzi yana da faduwa inda ya zarme waɗanda hakan ya lalata mazhabin shi ibn hazmin musamman ya fi shi zamewa shi da zai rayu mazhabin kamar yadda malamin mu malam Muhammad Awul Adam Albani Allah ya gafarta mishi yakan ce Ibn Hazm in ya tashi yin daidai yana yin daidai ne 100 bisa 100 in ya tashi faduwa kuma yana faduwa ne 100 bisa 100 shi baya cin rabin maki dan abin da zai faɗa daidai to ba wanda ya sai shi abin da ya faɗa kuma kuskure kowa na iya gane kuskura al misali za ga malamai suna fassara cewa da Allah ya yi wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma kar ka sake ka ce ma iyayenka kash ko tir kar kuma ka hantare su sai malamai su ce wannan aya tana nuna in an hana ka wannan abu mafi karanci to an hana ka kai duk wani rashin mutunci ga mazagi da wulakantawa da duka sai ce sam wannan aya bata zo da ɗai don ta magana akan haramci ma iyayen wani abu ba in banda wannan da aka ambata cewa ma kana da siya inda Allah yana so ya faɗa da ya faɗa ce inda ana so a ce an haramta yi ma iyaye wani abu a nemo wannan nasin da wani kaga wannan kowa ya san kuskure an ce kada a yi fitsari a ruwa wanda yake a wuri guda sannan a yi wanka a ciki kamar da ta tabbata cikin sunan na limama abu dawuda da isnadi tabbatacce sai ce abin da yake nemi kai zama daga kan azzakarin ka fitsarin na daga kai tsaye shine ma'anan la ya a ahadukum fil ma'i da'im bukhari ma ya fitar da shi ya ce a yi maganar ya gulu a ce fitsarin na zuba kai tsaye amma da za a tara fitsarin a ko wata kwarya sannan aka zuba cikin lam ya gulfi literally lam ya gulfi ce babu kuma kaga to rashin aiki da illa da rashin aiki da kiyasi suka ja mushi irin wannan kurakuran da hafawa din suna nan da yawa to ire-iren waɗannan su ne suka lalata mazhabin sai zama wasu malaman suna kyamar mazhabin kamar shi al-imamu ah, abin nan al-imam nawawi Allah ya gafarta mishi ibnu kathirin ya bada labari a cikin littafin sa al-bidayatu wan nihaya to ibnu kathirin irin abin da muka ambata ran a haifi wani malami wani ya mutu ko muka yi misali da imam al shafi'i da muslim da abu hanifa haka kuma za ka yi ɗaukar misali eh, a jamaluddin kasimi shekarar da ya rasu aka haifa albani 1914 to haka haka dai haka ne to haka al'imamu nawawi ya rasu alhalin ibn kathirin yaro ya dan shekara shida yaro dan shekara shida dan primary one hutu a irin rayuwar mutum yanzu ko to amma sun taso sun ga malaman su ɗaliban nawa su abul hajjaj al-mizzi suna yawan ambatan nawa suna koya musu tafan su mizzi yana daga cikin khirijan da nawa ya karrata. sannan kuma shi bayan malamin ibnu kathirin ne kuma sarki ibnu kathirin ibnu kathirin yana auren yar mizzi ita ma malama ce tana da riwaya ta karanta da manyan malamai ba wai eh, irin 'ya'yan malamai ne yanzu bane sai ibn kathirin ya ce wata rana ya kwanta bacci sai mafarki ya ga nawawi a mafarki sai ce mashi Allah gata malam dama ina tambaya da ke so maka shi Allah ya haɗa mu da me yasa duk maganganun da ke cikin tabanka kana kawo maganganun malamai amma ban taɓa ganin kana hujja da magana ibn hazmi ba me yasa yana na cikin da bidiyatu ne haya ce yi wani farki ne ba shi mamaki sai ibnu sai nawu ya ce mashi shi gaskiya ba ya son hajjirin da ne ya son na azumi ne saboda na azumi yana malamai wulakanci yana cin mutunci malamai shi kuma ba ya son irin wannan da biya su ba ɗaya mace kwata kwata ce kuma ya da an nuna mishi na hazmi yana cikin wani yanayi na kama an sa shi a gadiru saboda wannan abubuwan ne yana cikin littafin albidayatu wa nihaya shi ibnu kathir da kanshi ya mafarkin ba ya ba da labarin na wani bai so duk waɗannan dai suna tabbatar maka da cewa mazhabin Ibn hazmin uh, da shi da malaminsa ko malamin mazhabinsa ya samu wato rashin shi ne saboda ɗabi'arsu ba wai saboda ba su da ilimi ba ana ganin suna da raini da makamantansu wannan kuma kamar yadda za a biya ambata uh, yana daga cikin sakamakon da Allah ya musu idan kana rena na gaba da kai malamai to Allah zai yi maka sakamako da irin wannan ce ga tafai sun kai tafai amma ba su ci kofar sa ba haka az zahabi ya tarihin abu al al'asfahani shi ne al'imam ahmad ibn abdullah abu nu'aimin Asfahani mai littafin hilyatul auliya da tafai da dama ga sunan nan da waqatu asfahana da makamantansu wannan malami ya yi rigima sosai da shi da wani malami abu Abdullahi ibn manda wanda karin ɗinsa ne zamanin su da ibn manda ba hambare ne akan aƙidar salaf shi kuma abu nu'aymin al-asfahani shi kuma ash'ari ne to wannan rikicin ya shiga tsakankanin su sun junan su mugayen maganganu da zahabi ya zo tarihin abu nu'aymin a cikin littafin mizanu da ikidal kaje karanta za ka a harfin alif ƙarƙashin sunan shi ahmad ibn abdullah sai ya ce tukullima mafihi bi ghairi hujja wasu sun soke shi babu hujja sai ce walakin haza jaza'u amma wannan shine sakamakon shi saboda shi ma yayi magana akan wasu ba da hujja kamar su ibnu manda yace da shi da Ibn manda har ba na son karanta maganar da suka faɗa akan junansu saboda ba sa wa junansu adalci nan dai za a bibiya kyakkyare su haka haka kuma da ya zo a cikin littafin siru alamin nubala nan ma ya ƙara maimaita wannan magana cewa ya ce dukansu mutanen kirki ne amma maganar junansu akan junansu ba a kafa so yi za irin wannan faɗan na malamai jama'a da ƙungiyoyi ba saba mu gani kaji izala suna sukan junansu dalika suna sukan junansu salafiya yan siyasa duk wani wanda yake wata turba sai kaji yana sukan wani kuma sa'an shi ba ka bane sai wanda Allah ya tsare sahabbai su kai ne jin din da Allah ya tsare su ba su da rigima tsakanin akara baka taba jin rigima tsakanin abu huraira da abdullahi dan abu dan as saboda kowa malami ne ko rigima tsakanin aisha da ainihin wato anas saboda kowa na bada fatawa daga manzo Allah baka taba jin an ce wani ya soki wani a cikin su su kadai ne al'ummar da Allah ya tsare daga wannan bayan su sai yan kaɗan kaɗan ɗaya a cikin dubu shi za ka samu wanda Allah ya tsare shi ya tsara bakinsa da ayyukansa daga su kawai wani haidi ne magana da ɗan uwansa wani dan uwan shi ya mutu ya kasa zuwa da jana'izarsa kamar inda ya faru tsakanin Abu Yusuf al da Muhammad ibn Hassan al ya kasa zuwa da jana'izar dan uwansa ne wanda tare suke su suka gaje da Abu Hanifa wani ya wuce ya kima wani magana ya ce masha wani saurara mu dinga gaisawa mana ice ka dinga barin ragowar wuri da za a yi su nuna mu dinga gaisawa haka wani fara wa bukin gaban shi yana cikin tarihinsa cikin sirwa alamin nubar yanzu su wannan su ibnu manda sai da suka kullawa a ɗan gidan abu dawuda suka kulla mushi sharrin da sai da aka kama shi za a kashe shi allah ne sa da kwanan shi ba al'imamu abu ismail al'ansari sai da malamai suka yi gayya malaman garin suka kulla mai shari suka ce boka ne yana da gunki suka aika wani ya je aje gunki a kasan da duma da yake sallah masallacin shi suka yi sannan suka yi suka gaya wa sarkin garin sarkin garin ya aika a zo a duba ana zo a gunkin aka ce me za ka ce ce ba abin da zan ce sai dai irin magana annabi yusuf kawai ya eh, Allah ne ko zai kulle da aka yi bincike aka yi bincike aka gane shari suka kulla zuwa suka yi suka yi mutum musamman aka ce a haɗa mashi wannan shari dina cikin tarihin malamai wadanda ko malamai ne sun baka taɓa ganin irinsu sun bi irin malaman da kake gani su da haka mutane su kwanta da hankalinsu sai aka yi malamai suke rigima eh, eh, ya fi banta kai ce da yake malamai malaman da suke rigima ba muta'alimai ne yan shiga rigar malamai ne amma inda malaman ne na kwarai yana daga cikin bangaren malanta dama yin kyau. na fata mun gani Allah shi kyauta na shawara da kullum muke ba junan mu ɗalibai shine mu daina shiga rikicin malamai ba ruwan kan malamai suna rikici kamar yadda ba ruwan kan babban karba maka suna rikici ba za ka goyi bayan wani ka kyale ba kamar idan kana talaka ba ruwanka idan masu kudi suna rikici suna rikici akan gasar gina gidaje da canza motoci da auren amari kai kai abin da dame ka shine ka koyi ilimi wannan shine shawarar da ya kamata a ba dalibi abin da ya faru shine an zo wani zamani ne wanda komai yake maftof duniya take a buɗe wannan shabaka ta intanet ta ba kowa dama ya zama malami kowa zai buɗe shafin shi ya ba da fatawa ya soki wanda yake so ya tabbatar da abin da ya ga dama ya yi duyi ne on doing babu senso babu tafariji babu uh, wasici babu ijaza kowa ya abin da ya ga dama shi sa na yaba wa shawara da wani malami ya bada ce a zamanin yanzu akwai bukata a ba da muhimmanci wajen koya wa ɗalibai usulul fiqh da maqasid shari'a saboda ko da ba su zama malamai ba za su iya bakin su dan kamar likita ne yanzu me yasa ake ba da muhimmanci kowa a koya mushi mu'amalanta magunguna ya san abin da zai kamata na magani da wanda bai kamata ba wannan bai mai da shi likita ba ko amma saboda ya ɗau izina in ka samu wani kwak ya baka antibiotic ya ce ka sha so bakwai a rana daga ji ka sa akwai matsala ko ya ce ka sha ka ƙara sha bayan awa uku bayan awa uku har so bakwai antibiotic ka sa akwai matsala wannan bai mai da likita ba amma sanin waɗannan pharmacovigilance tips ɗin zai sa ka yi taka tsantsan to haka ka san usulul fiqh ka san maqasidin shari'a ka san ainihin qawaidul fiqhiyya zai sa ka yi taka tsantsan wajen abin da zaka faɗa da abin da zaka yi da shi da zaka yi shi zai rage wannan hayaniya dan yanzu misali mas'alar da sakin karo ne ya dauko ta shi kan shi bai da cancanta ya magana a kanta shi ne tun farko tukuna don shi ma ba mustahidi ba ne mustahidai su suke irin wannan magana tun zamanin sai na umar umar ya iya ya taɓa attempting regulating na social order ya ce sadaki sai ya kai kaza ba in mutum ya saki ba za a yadda ba sai kaza umar ya taɓa wannan attempting duk shugabanni masu farko suna da irin wannan tunanin ya za a yi su gyara rayuwa su. amma umar da yawan nan magana sahabbai sun kyale shi ba su kyale shi ba amma kuma ba kowa ya magana sabai malamai su ali su suka saba ki kuma gani to shi za in muka ce mu muna muna jin salaf to mu yi kokari akan komai mu dinga iltizami da shi shine koyaushe we should ask the question ya salaf suka mu'amalanci in wannan situation ko babu wani situation da mu samu kanmu kakkab a duniya sai ya zama muna da salaf sun taɓa samun kansu a ciki ko aswa sai mu ce to ya suka yi yanzu addu'a da ake zuwa ga buhari a masalatan idi da makamantansu manzo Allah ya rashin lafiya gobe ba yayi har ya mutu ba a rashin lafiya to ya sabai suka yi sayyidina Umar yana halifa musulmai suna matukar kaunar shi yadda ƴan arewa suke kaunar Buhari ko kuma fiye da haka aka zo aka samu wani zindiki ya zindama mashuka ya kwanta rashin lafiya har ya mutu radiyallahu anhu lokacin da yake rashin lafiyar nan mutane hankalinsu ya tashi ko to ya suka yi kaka abin da ya kamata mutuna kenan kuma duba ba mutuna wannan yaya suka yi wani mataki suka dauka wannan shine hakikanin aikata manhajin salaf to haka duk sanda wani shugaba ya faɗi wata magana sabuwa da ba a taba ji ba sai mu ce yaya salaf suke yi idan aka samu sabon magana duk sanda wani malami ya aikata wani abu yaya ake duk da yake ba an muka bi tarihi an samu zamanin da ake da wawaye irin wannan din yanzu kamar wannan da muke faɗa Abu Nu'aymin a tarihinsa wata rana a majalisin Ibn Manda din nan ana cikin karatu sai wani ya tashi ya ce jama'a wanda zai je makaranta ah, Abu Nu'aymin ya tashi mutum wukaki aka zare a wurin aka caccaka mai me ba da labarin sai ya ce ashabul hadithi sun caccaka mai wuka zahabi da sai ya ce ma ha'ula'i bi ashabul hadith ce wannan ba da hadisi ba da ce ya ce waɗannan yan iskan gari ne kawai haka za a biya faɗa ce ma haula bi sabin hadis ashe da makamansu da sanduna suka dinga dukan shi da kira kwace shi saboda kawai ya ce a je makarantar wani kaga ashe akwai wawaye tun ba yau to amma muna faɗin salaf mun ce salaf kullum ka fara tunanin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi da iyanan zaka tsaya tukunna sai in an samu wani abu da ya faru a ƙasarsu to sai mu ce yaya sahabbai suke reacting to sababbin maganganu idan sun ji su Shi shine walau rudduhu ilan Allah wa ilan rasul wa ila ulil amri min la ya san yastanbituna minhu in ka zo sabon abu a nemi malamai a nemi mai Allah ya ce mai manzan Allah ya ce malamai suka ce malamai za su mana bayani amma yanzu kaga kowa yana ta bashi yana ta wanke sarkin Kano shi ma da masoya da makiya da mata da maza da jahilai da malamai da musulmai da kiristoci kowa ya sa baki abu ya zama fauda kabiya kuma ilmiya wadda na rantsi da Allah ko a cikin malamai in dai kai ba mujtahidi bane baka isa kai magana akan magana na mace ka zabi saboda shi mujtahidi yana da yana da immunity ko ya kuskure lada yake samu kamar da kasan likita a musulunce da kuma a dokar kasashe yana da immunity idan likita yanzu ya maka allura ko ya baka wani treatment ko ya maka tiyata ka mutu ba shikenan jubaru ka mutu ga banza ta sabbatawa amma idan wani ne dan ganganci ya ma haka to sai an biya diya to haka haka yadda ga likita mujtahidi a asibiti haka malami mujtahidi yake a cikin musulunci ya kuskure ma da daya sarkin Kano ba mujtahidi bane ya kamata mu san to haka muwa da muke ta a internet ba mujtahidi bane kaga duk abin zulumatun ne ba'adu ha fauka da duhu ne ke dukan duhu to haka wannan ada da ake wa bahari ka karanta littafin ibn taymiya mai suna iktidal ta mustaqim sai da yace ma Allah ma baya an san ire-iren waɗannan addu'o'i ba ba su cikin addu'o'in da Allah yake karba shine wani abu al'amari babba a kuskure ka'idar da Allah ya sanya wajen yin addu'a domin hatta kafirai suka shiga cikin ittira addu'a suke ta ikhlasi babu riya a cikinta babu bid'a babu shirka babu komai amma a ce Allah ne ba so ya karba amma sai an sanar a rediyo a ce ana ana sanarwa bai adda sai an gaito yan jarida sai ka ji ana faɗa an ce ka ce sannan a zo a dike da ɗaukar service wani garin ma haɗa musulmai akai da harna akai wasu wuraren ma sai da aka yi sallah kamar ta kusudu a nan zariya ma an ce wasu malamai ne daga cikin ahlus sunna da suka je wurin suka ce ah, a kara yi sallah bid'a ta yi yawa kaga sun taimaka da suka rage bid'a yes dan in ba ka yi ragewa gaba ɗaya ba yana da kyau sai ka rage abin da za ka yi wala wani malami ne aka ce ya ce a ah, to zaka mujarradin ana musu akan ai sallah ko ba ai sallah ba na tabbatar maka da cewa abin bai da asali da aka ji sallar idi da zara an je kowa ya san abin da za yi haka aka je kusubi ba wanda zai fara musu za a yi sallah ko ba za a yi ba karkari mu faɗi wannan magana ce ba mu ba ko mu da ban kwanci ba ba san shi ba mu da ba muna san shi ba mu san shi o ga jiyo wannan shine ishu din mu annabi muke so kawai shikenan abu abu sallar shi haka wani ce mai koyan salafiya komai ma kuka bai sai ku ce ba kina ce a mu ka ce ne baba komai in ba annabi ba sai mu ce ba ki in ka ce haka ka mana adalci komai in ba annabi ba sai mu ce ba ki gaskiya ne haka kuke faɗi yawwa in za a yi ma wani mutum addu'a ba sai an yi bid'a sai a yi addu'a a bisa ƙa'idojin sunna kuma me yasa saboda mutane ba sa yin karatu ne da suna yin karatu kafin a zo wajen su sanya ake addu'a amma yanzu lalibai kawai ake an ji fa wani gari ne sun yi shine sauran garuruwa ma da suka dauka shine to da ka Allah shiga malam nasiha da nake wa kai da sauran yan uwa shine kowa na farko ya san sa kamar idan ka je siyan kayan sallah ka san nauyin aljihunka ga shagon nan akwai varieties farasit, ko amma kai ka san wanda baka taba in ka taba wani ka ji farashin shi ba naka bane baka nacewa ka ci dole su shi sai ka ce ina na farashi kaza kuma haka baka ba ayyanka da matanka hakuri cewa ga yi abin da kake ji wanda bai da kuɗin kayan sallah ba hakura yake ko shi ne to kaman jahili kenan da bai ta cewa ya hakura ya shi wanda kuma yake malami dan jigari-jigari ya magana iya abin da ya sani me abin da ya sani koyar da hadda islamiyya na haul wadi go ya tsaya iyana koya mai yara na haul wadi duka sa'adda al mustaru jamilun duka masha Allah Allah saka da ne me ya iya mathematics ko ya daya iya algebra me ya iya economics kamar shi sarkin Kano ko ya daya iya economics ne shi amma zangayi baya jin magana yana sa baki a cikin abin da ba matsalar shi bace ko da ya sa kwamitin malamai su yi wannan aikin to da yaban malaman su su magana matsayinsu na malamai haka wani lokaci can baya sarkin kano din nan wannan dai su musulmi da ya je ballo ta magana cewa ranar najeriya ba su daina kwana amina ya tara malamai ci musu mutunci 2014 sun da aka yi stampede din da aka dawo ya ƙara da magana sai da aka haɗa malamai suka yi wajen kwana uku abuja suna tattaunawa daga ƙarke malaman ƙasan malaman najeriya da munafunci wasu sun san gaskiya suna so su faɗa suna tsoron kashin saba wa sarki kan kuma su goyi bayan sarki ya zama sun ƙi goyon bayan gaskiya suka yi ta murawa ga suka dinga shiga suna fita wannan ya tashi yi tautologin shi wannan ya tashi kuma da taron da larabci ne sai zama wasu ma ba su da baki so larabcin nan ba kuwa iya shi yes akwai malamai da dama da za faɗi sunan sa nan za ka sha mamaki wanda a wurin taron saka sai larabci wallahi ana ganin su kuma wasu ma international suna zuwa wa'azi ya ƙasa waje amma larabcin da za su za su furta manufarsu sun kasa minti biyar mutu ya kasa larabci kuma wai malami ce a najeriya ake wani tun jama'a li'irabi wani ba zai da rabin aya ba na rantsi da allah ayar da allah rama zai zamu an ce ta wala ba zai iya ba amma kuma shi ke wa'azi ina ake yin wannan ba najeriya ba sai da aka samu wani zakakuran basalafi mutumin kasar adamawa wani mala abubakar muktar allah ya saka mashi alkhai shi ne miƙe ya yi dama mutakassis ne a usul fiƙi shi ne miƙe ya yi watsa-watsa da maganganun duka ya kawo asalin ma inda aka ɗauko maganganun da hujjojinsu duka ya dargaje su ya kawo gaskiya ya fara ya ƙi jin tsoron sarkin shi yake matashi ne bai da tsoro sa wani abin sai kai matashi ne in shekaru suka tarin ba za ka dinga tunanin to 'ya'yanka da jikokinka da sadakanka da jarinka da kasuwancinka kuma matashi ba ruwan sai a mutu yanzu yanzu isa an ba siki sai a samu yan iska irin su zazzaki da su Muhammadu su su kwashe matasa su mai da su yan iska to sannan ne fa kowa ya dawo cikin haice shi ya dawo cikin haice shi aka ce eh gaskiya ne kowa ya ce ya goyi bayan wannan magana to ashe kuma tun a Kano malaman Kano sun haɗu sun yi ittifaki akan cewa sarki ba yi da hujja akan wannan magana amma da aka zo su ma sun kasa magana saboda ya musu ya cika musu ido to mutum ne riga wajen guda takwas a jikin shi da wani karfe a hannun shi wani makami wata sanda haka a hannun shi kaga ka kai baka tsoro gashi din da yake dogare ne a kewaye da shi kana magana suna yi a hankali dan talaka iya bakinka suna suna ma kashe ni kaga dole dole ka ba hankali dan ba kwai ke tarurar ya ci gaba da magana ba a ƙarke dai aka aka tabbatar da cewa bai da hujja to haka yake kullun ya dauko controversial issues to da ya kamata na kusa da shi su gaya mashi cewa ranka yadda kai sarki ne shugaban al'umma ka rike mutuncin kanka ga yanzu zamani ya ake mutane ba san mutuncin manya ba in kai magana sai a ta makaranti ba ma jin daɗi da sai ya shiru ya iya bakinsa har in zai yi ya sa wani ya magana yanzu duba ga 'yan siyasa suna da dabara sai su samu wani su mai da shi shine su ce shine media aid duk wata magana banga a bakin shi za ji su ba za a ji bakin su ba sai a ce mai ba wani kyawara akan harkokin siyasa ya ce kaza ko akan harkokin watsa labarai ai ta tsine mai albarka kuma shi ba ra'ayi shi ke fara mara kaga ya zama abin da ke ce ma kafshi fida ya zama scapegoat shi kuma shugaban yana gefe abin shi ta gyara hula shi kuma gani to da shi ma ya dinga yin wannan kai samu media aid wanda za a dinga bashin din shi a madadin shi ya arar da kan shi ga haka dan ba daidai bane gaskiya a cikin mutuncin shi a matsayin shi na shugaba ba daidai bane amma shi yake arar da kan shi a haka kuma wawaye sun bayawa a cikin al'umma fiye da masu hankali a takaice ina ƙara faɗa cewa jama'a kowa ya san matsayinsa kuma ya tsaye iya matsayinsa kuma ka san duk abin da kake faɗa ko kake rubutawa a madadin addini za a tsaye da kai ranar alkiyama za a maka hisabi a kai gaskiya ce a baka ainihin ladan gaskiyarta ba gaskiya ba ce za ka iya fuskanta ainihin wato ukuba wa rashin gaskiya Allah ya tsaye mu kuma cikin mu da mala yake yake cewa wa ammal qadi to shi ko alqali ma'ana alqadi iyad ibn musa kenan al-yahsubi da zaran an ce al a cikin ilimi galibi shi ake nufi inda ba hanabila ba hanabila su ne suka ce al-qadi sun fi mika wannan kalma ga abu ya ala al-farra mai littafin tabaqatul hanabila al-imam abu ya ala al-farra mai tabaqatul hanabila da ka sai ka kiyaye suwaye masu cewa al-qadi malikawa suka ce alƙali ko kuma irin wannan magana budaddiya haka to iyad ne iyad ibn musa al-yahsubi mai littafin al-mu'lim bi sharh sahih muslim da sharan littafin ash-shifa bi wafa'i huquqil mustafa da littafin tartibul madarik wa tartibul masalik da littafai da dama dai ga sunan da yawa al-iyad babban malami ne ya rasu hijira shekara 544 kamar shekara 800 kenan da 94 yau Allah ya gafarta mishi wasu ɗan ta'adda ne suka kashe shi suka zo suka sallama da shi yana cikin gidan shi ya fito suka suka shaƙe shi suka kura mushi giya da ƙarfin tsiya suka shi alƙafi yake babban malami Allah ya gafarta mushi wai eh, a cikin littafin shi mai suna tartibul mutadarik da tartibul madarik wa wa taqribul masalik wanda yi shi dan tarihin malikawa da tabaqat din a ciki yace fa zakara ma yadullu ala jawazi taqlidihim ijma'a malam zabi yace alqadi ya ambaci abin da ke nuna halascin bin duka waɗannan malamai an yi ijma'i akan halascin bin su fa sammal madahib arba'a ya ambaci guda hudun nan wasufiyaniya wal auza'iyya wad dawudiyya ya ambace su kaga ya ambaci bakwai kenan summa innahu qala sanan iyadi yace fa haula alladhina waqa ijma'un nasi ala taqribi wadannan su ya ka samu ijima'in gaba ɗaya al'umma akan bin su ma'a ikhtilafi fi a'yani amma an yi sabani akan su ɗaiɗaiwan su waye fi kamata a bi wattifaqul ulama yi alattibai da kuma malamai sun haɗu akan abisu wal iktida'i bi madhhabi bi madhahibi da kuma kwaikwayo da tafarkin su wa darasi kutubihim da karanta littafan su wa ala ma'akhiri da kuma kwaikwayon fiqhu akan irin tafarkin su wa tafri'u ala usulihim da gina shari'a akan tafarkin da suka assara duna ghairihim banda wasu su in mimman taqaddamahum daga cikin wanda suka gabace su kamar sahabbai kenan aw asarhum ko wanda suka yi zamani da su da ilalin da ilalati da kana yace saboda dalilan da muka ambata mun ji a baya za a biyar gayar da wannan magana cewa a waɗanda suka fi kamata abu su ne sahabbai suwa da suwa da suwa da ku yace wasaran nasu yawma fi dunya ila khamsati mazalim ya ce a yanzu a duniyar nan mutane suna bin mazhabi biyar ne falhamisu na biyar ɗin shine mazhabu addawudiyya shine na biyar fa haƙƙun ilmi sai shi ƙarfiya yake cewa don haka abin da ya fi dacewa da ɗalibi an yi arifa aulahun bit taqlidi ya san a cikin biyar ɗin nan wa ya fi kamata ya bi li yahsula ala Dan ya na biyar ɗin kama a ce gari ne za ka je a ce akwai hanya biyar kaga dole ka nemi wace ce tafi kusa wace tafi nagarta wace tafi inganci ko wahana hannu iyad ya ce to mu ga musu iyad an anna malikan rahimahullahu huwa zalika za mu bayyana muku cewa maliku shi ya fi cancanta abu a cikin biyar ɗin da jam'ihi adwatul imama wa kaunihi a'lama alqawl saboda ya hada gaba daya adwat abin da ake bukata na shugabancin al'umma kuma ya fi sauran haɗa su kuma ya fi sauran ilimi malam rabi ya ce thumma wajja alƙadi da awam sannan alƙadi ya fuskantar da wannan cika bakin nashi wa hassana ya kyautata magana wannan maka ya mata kwalliya wannan ra'ayin nashi ya tsaya ta kawo hujjoji ya ce akwai hujja filmin ƙuli. ya kawo wancan hadisin da muka wuce a baya yushe ko an yi driban nasu a akbadal ibli kaza kaza kaza ya kawo shi Ya ce kuma akwai fin nazar a cikin kiyasi da tunani cewa maliku ya kai daraja a wajen ishtihadi darajar da sauran ba su kai ba maliku ya fi kowa ilimi ya kawo yaban da malamai suka yi ta maliku ya ta kawowa ya ta kawowa ta tafi ba guda haka shi ne za a biya na yake takaita mana ya ce ya yi hassanaha wannan maqaha sai ce walakin amma abin da ya kamata mu sani ma ya ajudu kullu wahidin min hanafiyyin wa shafi'iyyin wa hanbaliyyin wa dawudiyyin min idda'i mithli zalika matbu'i kowa zai iya ma jagoran shi wannan kirarin hasali ma hanafiya kirarin da suke wa nasu ya wannan kowa zai iya hawa kan teburi na siyasa ya kurta dan takarar shi ba ka bane ya faɗa abin da ya ga dama ya idda inda ya ga dama ko zai iya wani, ya ce bal zalika lisanu hali aikinsu ma ya nuna haka wa lam ya bihi ko da ba su faɗa ba sun makalar kazi iya sai da ya ci gaba cewa inda na walillahi alhamdu da kulli imami min al-madhkuri na manaqibu taqtadi da kulli imama yace kuma duk da yake ne sauran limaman gaba ɗayan suna da darajojin da za su iya sawa a ce lalle su ma manya ne qultu ni zahabi nace walakin na hadal imam alladhi huwa najmul hadi to wannan tauraron limamin shi maliku din kada an safa shi kam yayi adalci wa qala qawlan ya faɗi magana ta yankin hanzari haisu ya kulu da yace kullu wahidin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak kowa ana ɗaukan maganarsa kuma a yadda maganarsa illa sahibu hadal qabr yace in banda na cikin kabarin nan kabarin wanne ne kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aliyu man gime yace ce tunda kai Allah ya zaba komai ka komai ya fada ba a yi gaddama shine kai kaida tunda kai Allah ya zaba komai ka fada ba a yi gaddama ba wanda ya ce manzo Allah musu amma kowa na iya faɗan magana ce ba haka bane limami ne shehi ne hafidi ne shugaba ne kowa zai faɗa magana a ce ba haka bane ya rage a tantance ba hakan bane ko ko haka ne sai ya dauko kuma kaida in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul sai a kuma da shi zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam sai a tantance amma ba wai kawai dan wani yana gaba ko dan shi liman ne ko dan an saba magana shi a ce da abin da ya faɗa sai an ba wala raiba anna kulla man anisa zabi yace babu shakka akan cewa duk mutumin da anisa bin nafsihi fiqh yaji alama yana da fahimta wa sa'ata ilmin ya san yana da fadin ilimi wa husna qasdin yana da kuma kyakkyawan manufa fala yasahu liltizamu bil habil wahid fi kulli aqwali wannan mutumin ko yayi niyya ba zai iya tabbatuwa akan mazhabi ne ba duk mutumin da ya shekaru yake da ilimi yake da hankali yake da wayo bai iya cewa ga wani wanda zai bi magana shi ko da abin ya ce bai yiwa dole sai ka ji tare yayi wani abin da ba haka kake so kai naka ba kuna tsakanin mata da miji ne ko ɗa da uba ne ko malami da ɗalibi ma'ana ɗalibai suna saba wa malamansu kamar da ‘ya'ya suke saba wa iyayensu saba wa nan ba wai rashin mutunci ba ƙin bin ra'ayinsu baban kai ce ka auri wancan ka ce naki guda nawa kai wannan ke ina eh, miki miji da ce ba ta yadda ba kuma aka bincika sai ya zama ta fi shi gaskiya wannan yana iya yiwuwa haka malami ya faɗi magana ɗaliban shi sai an malam ba haka bane ko kuma ko da sun yadda haka ne daga baya su gane ba haka bane kuma su daina bushe akan wannan magana so duk mutumin da ya kai ilimi ma bai iya yin haka har da wanda ya kurarin ya ce shi zai gudu sai kaga yana kaucewa misali a nan ƙasa mala bakar kuma Allah gafarta mishi ba maliki ne amma za ka kan su za gafartawa da dama ba ta malikiya ba Okay. za ka ga irin kana kan tafsirin ainihin adwa'ul bayan fi idan qur'an da ƙura na ainihin malam ainihin wato abin da mai sunan shi abokin malam ko gwamnan nan shankidi go ba malike ne cikakke maza yana saba mutum malikiya Ibn abdul a cikin littafin shi a cikin istiskar da littafin ainihin at baji duk da yake ma abu nulidul baji na daga cikin masu ta'asubance mata yana saba wata rana waɗannan malamai ma ko kuma waɗanda suke ma ba su kai malamai irin haka ba suka ɗaura wa kansu bin mazhabin malikiya kuma za ka same su ba sa iya iltizami da wannan abu ɗauki irin su sama'ila idris da sauran 'yan idrisiya su ne suka fi kowa cika baki a ƙasar cewa su malikiya amma misali mu ɗauka misali kawai za mu buga mas'ala game da laya alƙur'ani laya wadda aka rubuta alƙur'ani aka rataya malikiya magana mafi shahara a malikiya shi ta halasta yana cikin risala yana cikin muktasa kar ku saurin cewa na kafa da tukunna ku tsaya ku muna faɗa abin da ke cikin malikiya ne mashhuri a malikiya shine ta halasta kuma kamar kawo malikiya ka karanta littafin mai na ibnu abi shayba ya rawaito maganganun wasu da suke ganin halasci duk da ike inda ta haɗe ba ita ce daidai ba ko to yanzu wannan lazumin aƙida da suka ɗaukawa wa kansu shine su wannan magana amma kaga ai kai tsaye suke gurga kaulasar na kafirci akan duk wanda ya mu'amalanci laya ba ku bane kai tsaye suke wurga ta to kaga ashe ba su ilzami da malikiya ba ke wannan misali ne kai kwaya ɗaya daga sabon abin da tunawa za ka same su da ire-iren waɗannan taɓa-taɓan da yawa ɗauki kan masalar. sukan shiga aljanu jikin mutum wanda akwai malamai da dama da ake cewa alu suna a nan kasar suna da irin wannan muguwar aƙida wanda kuma malikiya ba aƙidar su ba misali baban tuna na Kaduna baban tuna ai ba shi ma maliki yake cewa kanshi akan ai malikiya da sauransu ne yace babu kyau sallar juma'a kafin zawadi baban tuna yana ta shiga aljanu jikin mutum samaliya idris yana ta saniya ya jingir yana ta malam alitalis shi ma yana karitawa hannu tafi gare shi a kai yana irin waɗannan duka malamai ne a cikin ahalus suna izala kuma suna cewa su malikiya ne amma a wannan kabiyar sun kasa zame da malikiya shi ne magar da muke cewa na fata jama'a mun gani kuma dukansu waɗannan dukansu ba ba bane malamai ne amma dukansu ba ba bane in an ce na rena su a bashi haka na faɗin magana na adalcin abin da na ƙudurci yawa abinda na ƙurje kuma shi zan fara ko wani zai jawo shi in ma na yi laifi to a wurin Allah ne ina ne fata ya gafata mu amma dukkan su babu saidi ba kama abokan kuma bane ba kama ainihin shankiki bane su ba kaman baji bane su waɗancan malamai ne musaidai sun kasa iltizami da malikiyancin waɗannan kuma malamai ne na wasu ƙungiyoyi su ma sun kasa iltizami ashe duk wanda ya ce yana malikiya gwangwan to ka jira shi shi da kanshi zai saba malikiya kalli dai abin da ake za su tambaye an ta hadisi da ake kartawa su tambayi malikiya ne an ta hadisi komai a ce hadisi ba daidai ne ba ji zindikanci bane wani maliku imamun ne fil hadith limami ne a hadisi game da limami a fiqh mazabin shi kuma idan ka kanta zabin ibn taymiya wanda ya magana akan tafdilu mazhabi maliki ibn taymiya da tafiya kan haka karami haka zaka samu fatawa ce a cikin majmu'ul fatawa ibn ya yace daga cikin abin da yasa mazhabin maliku shi abun shi mazhabin maliku shine mazhabu ahlul madina yake da rawaj kuma ya fi sauran mazahibu din nagarta saboda ba a san su da bid'a yace ya kirga duk bid'o'in da suka taso irin kadariya da nasibanci wannan sun taso ne daga kasar sha irin ainihin wato sufanci da abin nan da kadirci ya ila yau sun taso da ƙasar basa shi'a da ainihin hawarijanci da ƙasar kufa ya lissafa garuruwa ne da suka taso da bid'o'i amma ya ce babu wata bid'a daga cikin bid'o'in aƙida wanda za a ce tushen ta madina ne babu yana da cikin abin da yake nuna falalan mazhabin maliku akan sauran mazhabi da haka amalu ahalil madina yake zama hujja musamman ahalil madina sanda sahabai suke dara madina bayan rasulun Allah Salama kafin a yi nisa haka al'adun mutanen madina ake musu kallon al'adu masu asali saboda suna da alaka da mutanen da suka zauna a garin su ne wasu wa su annabi su muhajiru su ansabu musamman a wannan farkon shekarun ya kawo abubuwa da dama da ya tarjihin waɗannan maganganu a ciki kaje karanta a cikin majmu'ul fatawa ko ka nemi littafin a kankani tafdilu mazhabi maliki na imam ibn taymiya rahimahullah to abin da muke cewa da dalil jama'a shi ba zai yi kawai rana a tsaka wani ya zo kawai dan kanshi ya kwance ya ce wai musulmi su daina aiki da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kama aiki da maganganun maliku ba wannan bid'a ce kuma wannan mummunar bata ce aka wa cikin musulmi walillahi alhamdulillah galibin yan uwa ɗalibai sun fahimci wannan kuskure sannan wannan ɓata sunan malikiya ne ɓata sunan malikiya ne jama'a dan an waye gari hakan ya sa ana kyamar malikiya wanda kuma malikiya ba a bar kyama ba ce barki ne mai kyau mazhabi ne na malaman musulunci masu kima a cikin addinin musulunci ba abin kyama ba ne amma saboda wasu sun bata mai suna sai zama ya zama abin kyama ina fata mun gane jama'a ko abubuwa dama wanda suke suna da asali mai kyau amma aka yi packaging din su mummunan packaging sai su zama abin kyara to shine irin wannan Allah ya sani ma da ya ci gaba da cewa ah, sai ce wala raiba ko na mai ce da annahu katta barhana lahu mazhabul ghaib fi masafil masaila saboda in aka samu mazhabin wani can daban ya bayyana gare shi a wasu mas'aloli sai kaga ya goyi bayan mazhabin yace wa qamat alaihi hujja wala hala dalil dalil ya bayyana gare shi wa qamat alaihi hujja kuma hujja ta bayyana fa wala wala a ana karanta wannan wala riba anna kullu insanin min nafsi mun karanta wannan ko na'am sai yake cewa wa yuqallidul imama al-akhar bal ya'malu bima tabarhana da ya kamata mutum ya shine ya aiki da dalili wa yuqallidul imam al-akhar bil burhan ya goyi bayan ɗaya malamin saboda hujjarsa labit tashakki ba dan san rai ba wal ko dan san zuciya ba lakinnahu la yuftil ammata illa bi madhhab imami amma dai karye matalakawa jahilai fatawa sai da mazhabin limaminsa Allah ya gafarta baka gumi haka baka gumi rai inda ba da fatawa sai ba da malikiya yana lura da yanayin mutane amma yana aiki da abin da ba malikiya ba shi a karan kanshi yana saba wa malikiya akan fatoyi da dama au li yasmut fi ma khafiya alaihi dalil ko kuma kawai abinda baka san hujja baka shi ya ma fi zaman lafiya zama malai shi gaba da cewa qala shafi'i al-ilmu yaduru ala thalathatin malik wal layth wa ibn uyayna qultu bal wa ala sab'atin ma'ahu wa hum al-awza'i wa thawri wa ma'mar wa abu hanifa wa shu'ba wal hammadani shafi'i yake cewa malamai guda uku ne akwai maliku akwai laysu akwai sufyan ibn uyayna sai ibn uh, zahabi ya kara yace a'a akwai wasu saura akwai auza'i akwai sufyan al-thawri akwai ma'mar ibn rashid akwai abu hanifa akwai shubat ibn al-hajjaj akwai hamad dan zai da hamad dan salam sune hamadani warwiya an al-auza'i annahu kana idza zakara malikan yaqulu auza'i idan ya ambaci maliku sai ya ce alimul ulama'i wa muftil haramaini malamin malamai ne shi ba malamin jahilai bane shi malamin malamai wa mufti haramaini mai fatawa a ƙasar makka da madina waɗannan kuma za ga malamai ne suke ba da shaida a kan shi ba wai talakawan gari wa an baqiyata annahu kala ma baqiya ala wajhi al a a'lamu bi sunnatin madiyatin minka ya malik ya yake cewa da malik Allah gata malam a cikin mutanen da suke raye babu wani wanda ya saura wanda ya kai ga sanin sunna muna yin tsallake ne sai mu tsallaka inda yake cewa sai shi cewa qara'atu ala ishaq ibn tariq qala akhbara ibn khalil wannan isnadin rahabi ne da kanshi qala akhbarana abul makarim al-taymi wa nabba'an ibn salama an abul makarim akhbarana abu ali al-haddad akhbarana abu nu'aym al-hafiz shine mutan da muka ambata abu nu'aym ahmad ibn abdullah al-hafiz abu nu'aym al-asfahani ya rasu hijira shekara 430 insha Allah kamar shekara Eh, dubu ɗaya da shekara takwas kenan yanzu abu nu'aym al-asbahan mutumin ƙasar iran in ka lura yanzu anan zabi ya haɗa shi ne akan isnadin sa da ke cikin littafin hilyatul auliya littafi ne mujallad goma hilyatul auliya tarihin waliyai sai littafin ya ɗauke da ɗamat na isnadoji muzlima da kuma malamai suna aibata shi akan ya sanya wasu mutane daga cikin sabbai ce su ma su wanda kuma su sun rayu har sun mutu ga baba fara sufanci irin wannan littafi ne mai kima kwarai amma ba mai iya cin more su sai malami shi ne sai aka samu bayan shi abu imamu abdurrahman ibn jauzi mai littafin ainihin wato tabis iblis da littafin saidul khatir da littafin tarihi din na na ainihin wato tarihin da yayi mai sunan shi al-muntadim fi tarihin muluki wal umam shine littafin sifatu safwa ba safwatu safwa ba zama sifatu safwa eh wasu suna buga shi da safwatu safwa kuskure sifa ne haka sa littafin suna mujalladi biyu ko wanda ya rairaye waɗancan labaran na abu nu'aymin rairaya ce ma littafin abu nu'aymin mai suna hanyar tulawuliya wata bakatul asfiya littafin jama'a duka wallahi alhamdu muna da su a makarantar mutum da hadisi salafiya duka duk littafin da kuka zina bata nan Allah ya da shi to duk wanda yake san karanta kuma yanzu a ba shi karanta in Allah ya so Allah ya gafarta mala albani shine yake cewa na tambayi malam Ahmad dan Hanbali imamu ahlus sunna wal jamaa man daraba malikan Allah ya ta malam wai wane ne shugaban da aka ce ya an daki maliku qala yace ba'dul wulati wasu sarakuna ne kawai wannan ya daga cikin ainihin ah, ɗabi'ar salaf ba dole ne a mutu sunan mutum ba a mahallin da zama na ne in ba ya zama dole ba sai kawai yace wasu sarakuna wani sarki ne fi talaƙin mukrah akan hukuncin saki da aka tirsasa mutum ya saki matar shi a ce dole sai ka saki matarka wani mai gidanka ko babanka ko shugaban jam'iyyar siyasa ku ya ce dole ka saki matarka tun da ba ta jam'iyyar ku ta ba san da mai take ba ko ce to ka sake ta ko a shakanta maka in baka sake ta ba ba za a yi ma kaza ba to ko da ka saki saki bai saku ba shine talaqul mukre al-mukra kana la yujizu maliku yace sakin bai saku ba kuma shine daidai fadarabahu bai bari ka wannan sarki yasa aka mishi duka har shine har hannun shi ya san gari wabihi da wannan isnadi dai gashi nan yace haddathana ahmad ibn ishaqa qala akhbarana muhammad ibn ahmad ibn rashid samitu aba dauda ya qulu abu dawuda yace hakali babu ashab ibn wahab anhu anna malikan lamma duriba cewa maliku da aka mai wannan duka hulika an mushi aski wa humila ala ba'irin aka daura shi akan wani raƙumi faqila la aka ce da shi na nadi ala nafsika ana yawo da shi anguwa anguwa a ce ka dinga faɗan kai waye Faƙala. ala man arafani faqad arafani ce jama'a wanda ya sanni ya sani kuma lam ya arifni wanda bai sanni ba fa ana maliku bin anas ni ne maliku dan anas aqulu abinda na faɗa aka min wannan shine talaqul mukrah laysa bi shay yayin mai tafatawa yace ina cewa ne saboda na ce in an saki mata sakin dole sakin bai yi ba shi za a kama wani fa balaga zalika ja'far ibn sulaiman al-amin sarkin da yasa kai yi wannan abin kaji sunan shi sai labari ya kai mai aka ce gafa abin da ke faruwa a cikin gari fata wannan ƙara yaduwa fa qala adriku ce ai sauri aje anziluhu a soke shi a mai da shi a kulle kawai ba bukatar sai an mai wannan wulakanci dan garin wulakancin fatawa kuma tana ƙara yaduwa kuma mutane suna jin magana shi mun karanta baya ka ce tun da aka mai abin ya ƙara komai ba sai mene sai ɗaukaka shi sa dan an maka wulakanci akan addini kaka da inda kana da gaskiya wa haddasana ahmad bin ja'far wato in yace wa bihi dinnan wai sai ka dauko isnadin tun daga farko har zuwa daidai inda yake nan ah, yace haddathana al-abar haddathana ahmad bin hashim haddathana damira sa'altu ma sami'tu malikan yaqulu law anna li sultanan ala man yufassiru al-qur'an la taraktu ra'sa malik yace da ina da hukunci akan masu yin tamsiri yace wallahi da sai na bugi kansu irin waɗannan malaman da muke da su a ƙasa ashe tun zamanin maliku akwai kansu. qultu zabi yace ya'ani tafsirahu bi ra'ayi yana masu tafsiri da ka da me yake yanzu jama'a hatta kama yake a tafsiri da ka hatta kama wasu shehune suke sa tafsiri da ka to da zamanin maliku ne dukan tsiya ya kamata musu maliku bai samu yadda zai bari akwai wani malamin shine an faɗe shi a nan baya kaɗan al'imamu shubat ulul hajjaj shi da yake yana da zafi sosai in ya je makarantar ka ko ya ji labarin kana karantar da karatu baka yi sai je sauna ya ji idan ka tashi sai ya je ka sai ma ka shige ce wallahi na ƙara jin labarin yi karantar ce wallahi sai na sa an kulle sai zan haɗa ka da yan sanda wallahi shi a ƙarfa makarantar nan shi wa bayi da wasa shi haka yake ko ya ja ka kai ka hagun alƙali ya ce ranka yi ɗaya wannan yana fasar ƙwar'ani ba daidai ba kuma ya hukunci sa yasa shi dan sanda ko ka ce dan agaji ko dan hizba mai kare mai kare sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman farko kenan Allah gafarta musu baka ji dai maliku shi ma abin na cime tuwa a ƙwarya kowa tamsili kowa yana ɗaukar alƙur'ani yana shiga ya fita iya sarar shi kana jami a ƙwaya ɗaya ya sa'alu na kama za yi fi ƙulƙulil afu ala za ta mala mai fasara mai ma'anan al'afu don Allah ka tambayi wani abu me zai ce maka me zai ce maka rangwame ko ba gaske cewa ba ba ka bane fasara aya ba rangwame ba ne salaf ba ka suka fasara ta ba ka je ka duba tafsirin ibnu jariri tafsirin eh, ibnu kathir al-afu da aka ce yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka me za su ciyar Allah ya ce qulil afu ai fi anfiqul afwa ka ce da su su ciyar da al'afu to in ka ce su ciyar da rangwame menene rangwame rangwame mai san abstract thing ba shi da material being to ya raya ce ga rangwame kaga daga nan ka fara tunanin ka da hankali cewa ba ka sana ba kenan larabawa suna ce ma'afu shine abin da ya ɗauru a kan bukatarka bayan ka gama asalin wato bukatun iyalanka to shine ma'anan al'afuwa khudil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiki fi thawratihi da abdul ma'anar shi kudin afwa minni ki an shi abin da zan iya baki na wajibinki ya ki matata in kina haka to soyayya da ke tsakanin ba su tabbata kuma ina ne fushi kake dinga magana wala tantiki fi thawratihi da abdul wannan ah, soja ne ko in yi fushi ba magana mawaki ne yake faɗan wannan da ka al'afu a nan ma'anar shi gina amma duk wanda za ka je na fasarawa saboda ba sa bincikawa ba ko sa da ba sa bincikawa kuma da ba su taɓa riwayar tafsirin ƙur'ani a kowane malami ba kawai dai sun yi hausa arabic suna da diploma tun ta da ko sun yi digiri a uk arabiya ko sun je jami'ar sudan sun dai sun an yi wani yan dabarun su sun dawo me suka yi me suka yi wallahu alam ba wanda ya sa abin da suka karanta ba wanda ya sa abin da suka iya sai mutum ya ta yawan banza tsawon shekara yana gun taron siyasa za a buɗe masallaci za a yi wasu marayu aure zawarawa sun samu miji ya tafiya wannan gararan ba sai an ce yau daren eh, eh, eh, ɗaya ga wata ramadana kawai sai ɗauko tafsirin shi kawai kakaɗe yanzu sai ya zo ma zai tambayi alaran mai ina kwana alaran man shi ne zai sa alama a ƙwararren shi tun ba da inda aka kwana ina ma kwana za a yi zamu zashi a kan izure na lantana da bai tuto shi kenan karanta ana karanta kawai sai ya wa fasara haba jama'a ba dole a dinga samun ta taburza ba Allah ya gafarta malam Jafar Mahmud Adam da yake shi malami ne na gaske yakan ce in zai tafsirin alkur'ani yakan kirga iya sai yayi wato abin da ake ma, watan abin nan kamar ka ce lesson plan a wajen masu education yace yakan zauna ya lissafa gwargwadon ayoyin da yake ganin awa ɗaya da rabin da za a yi zai iya fassara su ce akalla sai ya karanta akalla tafsirai goma yace akwai waɗanda basic ne dole sai ya karanta su akan kowace aya ibnu jarir ibnu kathir qurtubi tafsirin ainihin ibnu ashur a tarihi wa tanwi yace duk waɗannan basic ne dole sai ya karanta abinda suka faɗa gaba ɗaya akan aya kuma kaga manta fa ayar bara ma ya fassara ta bara wancan ma ya fassara ta yace kuma sannan yakan ƙara da wasu tafsiran ya ƙara bincike in ya ga akwai bukata sannan in wani abu ya sa bai a karatun ba gobe sai ya sake wannan binciken kuma ya sake binciken sai ya ƙara ganin fa'ida amma wani zai ma da wannan tafsirin ne ma taɓa ganin su ba kuma shi ma tafsiri ne zarke dan muhammad ke ba mafi yawan masu tafsirin nan gasu nan kuma saboda asara kuɗi a sa kuɗi ma kuɗi a saka a rediyo da tv waɗannan alhazan masu biya a sa wannan abubuwan ba za su iya zama 'yan wuta ba jama'a saboda suna ba da kuɗinsu ana yaɗa barna ne sun zama wata ta'awanu alal ithmi wal udwan wa ma'asiyatir rasul da ka yaku ku alhazan birni in za ku ba da kuɗi a saka tafsirai ku dinga sa na gaskiya abubakar gumi da shi ba ya rubuta tafsirin nashi na kanshi da aka biyar da shi yake cewa idan lokacin azumi ya kan sauke gaba ɗaya kan tafsirin shi a kawai saboda su zama fi mutu na wuli yadi da ya kai hannu kawai ɗauko amma wani ba ruwan shi ko da ma baya fi da aka duk abin yana fasara ne kawai da tsoron larabci bai iya irabin bambanci a tsakanin da aka ce haƙƙul yaƙin da alhaƙul yaƙin mai bambancin su wannan yaƙin idan fita sifa da kuma al yaƙin na atuwal mal'ut mai bambancin su Mai bambancin inda aka yi jarra da ba'un da inda aka samu niyaba da lamun duk ga sunan birjik a cikin Alƙur'ani. wanda wannan kuma su ne su ne gardin alkur'ani su suke fito da ma'ani ɗinsa san kan tafsir malam Ja'far sai ka ji kana jin wani daɗi saboda ana faɗan saƙon yadda Allah ya saukar da shi to babu babu duka waɗannan to da za a samu sultani kamata ya dinga musu dukan tsayin jimali in ka samu hukunci yanzu kai sai ka yanki da wannan in kai ne gwamna duk sai ka sa a hannu za a yi ta tsini ma albarka kaka damu Allah ya sa maka albarka duk wanda zai tafsiri sai an yi satifayin din shi a ce ya cancanta yana da ilimin yi a samu malamai na kwarai a je kasar waje ma a ɗebo su zo su yi interview fa duk wanda zai tafsiri a yi oral a yi written yes a gwada hadda a gwada sanin asbabun nuzul a gwada sanin nasikh wal mansukh duk a gwada duk wani balaga da wani sarƙaƙiya ta ƙur'ani a tafata an maka tambaya kai ka iya baka iya baka je koyar dole sai kai ta ke mutiya kai zama consultant a medicine sai an tantance shaka za a kai shi ibadan ko ko gana ai tawal da shi shekara da shekaru bai iya ba sai an mai a rubuce sai an ba shi mara lafiya ya duba sannan ke zama consultant kuma kowa ya yi da tafsirin qur'ani ya ya tiyatar mara lafiya wahala ina ma ba amma saboda an ba abin shiwa'i musulunci yi da custodian ba wa yi da wakili shine kawai mu ma yanzu nan ce mun gada ma sai mu ce ba za mu tafsiri kuma duk wanda hannun mai kai ko sai mu ce kai ne mai wa wala kuma tunda dai an ji yi tilawa ko kai ne mai jan baki kenan kuma duk a zo a zauna da ya yi mai kabbara yi mai tusa yi. Allah shi kyauta ce wa bihi haddasana Muhammad bin Ahmad bin al-Hasani qala haddasana Abu Isma'il at-Tirmidhi qala haddathana Nu'aym ibn Hammad qala sami'tu ibn al-Mubarak yaqulu ma ra'aytu ahadan irtafa'a mithla Malik ban san mutumin da ya daukaka irin daukan Maliku ba laysa lahu kathiru salatin wala siyam ko ba yawan sallah ko yawan azumi ya dauka shi ba illa an takuna lahu sarira yace sai dai yana ya boye malikun da aka sani ba san shi da yawan sallah ba ba a san shi da yawan azumi ba amma Allah ya ɗaukaka shi qult ni zahabi sai na ce ma kana alaihi min al-ilmi wa nashri ai abinda maliku yake akai na ilimi da yaɗa shi afdalu ya fi falala min nawafil sawmi was salati ya fi falala fiye da yawan sallah da yawan azumi liman arada Allah idan dai dan Allah kake karantawa inda gizo ke saka kenan in dai dan Allah kake karantawa ba dan ka ba wani haushi ko ka burge wani ba ba don a ce kai ma malami ba ne inda dan Allah ne dan ka yada addini ko to wanda yake yin sallah da da azumi da kai ka falala ba akwai hadisi shahararre a bakin mutane da ake cewa khairun nasi manyan faɗin nasu wannan hadisi ya shahara kwarai a bakin mutane za ka karanta shi a cikin tafsirai za ka ji ana wa'azi da shi amma ba hadisi wani jama ba da ko isnadi malam mai kanzul ummal littafin kanzul ummali min da uh, uh, abin nan uh, mai suke ce mai suke sunan kanzul ummal min ahadisil qawl wal amal ko aqwal wal a'mal littafi ne kankame mai haka mujallali da yawa wani malami ne mutumin ƙasar indiya ala'uddinin hindi wanda ya rayu a karni na takwas ya rasu a karni na goma ko ya rasu jihar shekara 975 kuma shekara 463 kenan yanzu shi ne littafin kanzo umar shi ya kawo shi a ciki da aka karanta littafin al-imam mai suna abin nan kashful khafa wa mudhilul albas an mashtahara ala al min al-ahadith khafa na al-imam wani malami ne da ya rayu nan kurkusa mujalladi biyu ne haka littafin kankani da ya zo sai ce wannan hadisin ni ban san wani wanda ya kawo shi daga cikin malamai da isnadi ban sani in ji malam ijiluni Allah ya gafarta mishi da haka kar a dinga kafa hujja da shi a matsayin hadisi ya zo ne a cikin wani dogon hadisi mara asali da shi Alauddin al-Hindi ya kawo daga sahabi Khalid dan Walid dogo ne za ka karanta za ka ganshi amma bai da asali idan ke kamar da ijiluni ya faɗa, da dama daga cikin maganganun da ke ciki ah, suna da asali wato zaka iya samun musu mashiga kamar yanzu wannan abu ne sananne a cikin addinin Allah cewa al'amur bil ma'aruf wa nahyul munkar yana da falala rashin yin shi na iya kai ga mutane zuwa ga bala'i Allah ya zargi malaman banu Isra'ila da suke koye gaskiya Allah kuma ya yi yabo ga waɗanda suke masu bayyanawa da su ba shine muhalli ba mu sake abinda muke magana kai wa haddasana حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا المقدام بن داود حدثنا عبد ibn al-hakami sami'tu malikan yaqum yace naji maliku na cewa harun ar rashid salasata sarkin musulmi ar rashid ya taba neman shawara ta hassan uku amin fi salasata uh, ar rashid shine halifa musulunci a zamanin abbasiya halifa na biyar kenan yayi halifanci tun daga shekara ta 170 har zuwa rasuwarsa a shekara ta 193 kamar shekaru 23 kenan yana halifancin musulunci ɗaya daga cikin manyan halifofi ne na halifofin musulunci babban mutum ne a cikin tarihi kan tarihinsa turawa ma sun san da shi kun san da ya mutu turawa a ƙasashen faransa da ingila da suka yi ta biki suna murna cewa wani wanda ya takura musu ya mutu eh, turawa sun san da shi suna da tarihin shi harunan rashid kakan tattaban turawa na tarihin duniya za ka ga eh, suna kawo tarihinsa babban sarki ne kuma kwamandan yaƙi to da ya zo aka ce wai ya shawarci maliku akan abubuwa guda an yi allaka muwatta fil ka'aba za a rataye muwaɗa akan ka'aba wa ya hamila nasa alama fi kuma za a sa kowa dole ya ba abin da ke cikin muwatta a ce kowa ba maliki ne wa an yunkada mimbaran rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma za a warware mimbarin manzo Allah a sake shi wa yaj'aluhu min dhahabin wa fiddatin wa jawhari za a yi shi daga zinare da azurfa da sauran kayan karas na biyu kenan wancan game da muwaɗa, na biyu kuma game da ainihin gumbani na uku wa fi an yuqaddima nafi'an imaman fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai sa nafi'u ya zama limami a masallacin manzon Allah nafi'u mai qira'a ke sai ce qultu fa qultu sai ce amma ta'liqul muwatta game da muwaɗatawa fa inna sahabata ikhtalafu fil furu sabai sun sabani game da fiqh wa tafarraqu kuma sun rabu a duniya wa kullun indahu a inda nafsihi musibun kuma kowa yana ganin ya dace akan abin da yake ni kuma na ruwaito mun ganin malaman sahabbai ne a ƙasar Madina kawai da aka karata kwara mutane kamar yanzu ne a ce wani gwamna ya ce ya wani malami zai dinga sa karatun shi kadai za a saka a rediyo fatawan shi kadai za a shi malamin za a nemi shawarar shaka wanda me yake gani kana ji akwai zai ciya ah, wanda malami ne zai ciya ah, a ce ne zama da la sharika da hu filfatuwa wata dris war riwaya da wuya wani zai iya wannan iman. wa amma naqdul mimbar dangane da a warware mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi a canza shi a yi na zamani fala ara an yi huraman nasu athara rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ina ganin kar a hana mutane ganin wani abu da manzan Allah ya bari kar a kar a cutar da mutane a kai wa amma ka nafi'a nafi'u da kace zaka sa shi a gaba ya zama liman fa innahu imamun fil qira'a limami ne a karantarwa ba limami ne a fikiru ba abinda maliku ke shara kenan la yu'manu an tabdura minhu badira fil mihrab ina tsoron kan je gaba yana sallah ya wani kuskure a fikihu na sallah a alai sai a ji a ta ba da labari cewa ashe ma bai iya sallah ba sai zama abin magana kaga duk wannan daga cikin saddu zari'a da malik Don neman wata falala kar a ja wata matsala Don an soki wannan limamin yanzu an soki qira'arsa kuma shi ma maliku qira'a yayya wafaqaka Allahu ya Aba Abdullah faqala wafaqaka Allahu ya Aba Abdullah zabi ya maza yace hada isnadun hasan isnadin kyakkyawa ne lakin lakin ya ce amma dai la'allar rawi wahima fi kauri akwai wani kuskure a cikin riwaya kaji malami muhannaki kikiyar ya gano wata matsala shine harunu da aka ce da ya ce haruna rashid akwai matsala me yasa yace na fi kabla kabla khilafati haruna mata na fi da aka ce za a saka liman ya mutu kafin halifancin harunan rashid نافئ للمدني سنن شنافي sunan shi الرحمن المدني abdurrahman مولاه Allaifi اهل المدينه maulahu wannan riwaya ta su warshu da qalu babban malamin karatu ne wajen shekara 60 yana karantawa kuma yayi wannan limanci. Allah ya mishi falala da baiwa aka ce yana karatu ma wani kanshi ake ji kuma saka tarawa wuta kan tare shi a cikin tabaqatul qura to kuma ya fara rayuwarsa ne da aka haife shi shekara ta saba'in bayan hijira ya rasu shekara ta ɗari da sittin da ta. yayin da shi kuma haruna rashid mun ji cewa ya hau halifanci shekara ta saba'in bayan shekara guda da mutuwar nafi uke su haka ba zai yi a kawo shi a cikin wannan ba in har ya tabbata haruna wannan magana isnadin ya inganta to wani sarki ne kafin haruna rashid ta yi hadi ko kuma kafin ma hadi abuja a farin nasu ko mahadi baban hadi ne duk waɗannan sarakunan a daidai zamanin da suke raye ne shi kuma nafi da ke limani mai yin wannan limancin a ƙasar madina ta yi kuma ko da maliku ya ce musu haka sun yi gaban kansu sun ba shi limanci don ya yi limanci shekara wajen 60 yana limanci yana karanta da alƙur'ani a ƙasar madina wallahu a'lam sai ce wa bihi haddasa muhammad ibn ah, ahmad ibn قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الحلواني سمعت مطرفة آه ابن عبد الله سمعت مالكا يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله manzon Allah da kuma sarakunan da suka zo a bayan shi shugabannin bayan sun kawo sunoni, riko da su sune riko da littafin Allah sunnan manzo Allah sallallahu da sunnan halifin fusa kenan ko wastikmalun bi ta'atin lahi kuma shine cikar da'a da'a ga Allah wa quwwatun ala dinillahi kuma shine karfin addinin Allah da za mu rike sunnar manzo Allah sallallahu alaihi ta gaske da sunnar mun shigo, da mun samu karfin da muke ta kuka cewa da shi mu yanzu musulmi yace laysa li ahadin taghyiruha sam ba wanda ya canza sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah yace wurin mata hudu ko har Qur'ani yace ko ba wanda ya canza wanda dai ga dama ya aura yauwa in ya ga zai iya je aura ba ruwanka manzo Allah ya ce mata su dinga lullaba jikinsu ko Qur'ani ya faɗa ko kada wanda ya canza manzo Allah ya ce kada mata su tafiya sai da muharrami ko to kada wanda ya canza a ce ai yanzu akwai aminci za a iya kai ta airport wani ya tare ta a can da ta sauka kaza kaza kaza kaza kaza maganganu idan ke wannan wani bahati ne mai zaman kanshi za mu zo mai kartuwa kanshi wata rana na jin ba anan ba a cikin gajin ma'ad game da hukuncin tafiyar mace ita kadai da akwai malamai malamai mujtahidai da suka bada fatawa akan halascin mace za ta iya zuwa tafiyar da shari'a ta halasta mata babu muharram har da ibn timiya yana da wannan fatawa yana cikin littafin ikhtiyaratul fiqhiyya ala misali amma dai manzo Allah ya hana ku to ba wanda yace ce ya halasta shine magana wala ibn timiya wala gairu na bata mun gani ire-iren waɗannan to bin su shine bin Ta farki na gaskiya walau annahum a at-taurata wani injila wa ma unzila ilayhi min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da za mu tsaye da gaskiya da mun samu abin da muke so shine ma'anar la akalu min fawqihim domin al'akal ana ta'adili da shine kullun ya wakilci sauran jin daɗin rayuwa innal ladina ya ta ma zulman ba wai sai in ya ci abinci da su ba cinyewa dan shine asali ko aljanna da an yi labarin ta mai zaka ji an ce ci da sha saboda shi ne abinda ba a rabuwa da shi komun wahala kuma komun daɗi Allah shi kyauta ya ce wa bihi haddasa na bin hayyana haddasa na bin abi dawuda ina tsallake ne jama'a za ku gana tsallake wasu da yawa haddasa na ahmad bin sarin haddasa na bin wabin kala kala malikun annasu yanzuruna ilan lahi azza wa jalla ya mace bi ayunihi wannan duka daga cikin aqidun Malikun ne ke kawo mana cewa mutane za su ga Allah ranar alkiyama da idanunsu وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية قال قال أبي حدثنا قال حدثنا أبي حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان قال عن عبد الله ابن نافع قال قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء الله أكبر يا داود مسكين مسألة العلوم Allah ilimin shi yana ko'ina, amma Allah yana sama in ji malu ya kuma malikiya wanda kuke karin cewa Allah yana sama kunji wa qala al-qadi iyad qala abu talib al-makki abu talib al-makki yake cewa oke kafin nan yace an malikin qala al-jidalu fi ad-dini mira jayayya cikin addini yana jawo rikici wa yudhibu bi nuril ilm kuma yana tafiyar da hasken ilimi min al-qalbi daga zuciya wa yuqas ya busar da zuciya jayayya cikin addini jama'a mu ji wannan wa yurisu dagina kuma yana gadar da rigingimu grudges a kankanin wani da wani yawan mukabala yawan rikici yawan musu a ta fitina akan facebook wannan ya faɗa wannan ya mayar raddi raddi raddi raddi raddi raddi duk waɗannan babu da suke jawa illa irin wannan rigingimu ina fata mun gane idan mutum yi magana gama ba kowace ake bashi amsa ba wai kuma dan ba a da amsa da za a bashi ba koma takkaci ka gane wannan za ta yi maka rashin kunya ta ce eh mai kamun kaza kaza kaza in kai mai hankali ne kawai sai ka mashi ka saboda in ka zo garin yin maganganu ko za ka yi bata maladanka aikin da kamata na alkhairi ka goranta mata ka zama eh, cikin da katin mubalwal aba ko kuma ka harraja ta yadda za ka ga tana ganin ka da abu ko ka harraja iyayenta karshen ka auna sai gari mai ka ci gaba da hatta wanda zai zage ka kan hanya ko ya maka wrong driving da sauransu ba kowa ake ba amsa magana ba idan da taka safihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukutu mutane mu saba da wannan jama'a karka ce komai aka ma aka maka kayan kara sai kai na ici ba ta farkin gaskiya bane wannan manzo Allah yana kishin gida wata ranar mata sun tawo shi da irin wannan tsangirancin da mata suke yana kishin gida a cikin Bukhari yana kallon su suna fada a junan su wannan ta fada wannan ta fada ko yana murushi sai kawai ce oh, inna hakulata abubakar lalle wannan ɗan gida abubakar ce aisha kenan da ya jirin irin ta take da ita wannan tabaɗa wannan tabayar ya ce musu komai ba ba kuma yake magana ba to haka har masu haushin nan akan facebook ne akan twitter ga sunan da kai suna ta sukar gaskiya yawanci akan basu ne da mahaukata irin su amma kai malami kuka shiga wannan kai ustazu kai wanda aka san ka da mutunci kuka shiga wannan musu musun siyasa musun kwallo musu akan sarki musu akan dan siyasa musu akan kaza akan wata sabuwar kira mota dire wannan musayyahu ka daina yin su da wani amfani to haka ma ko a cikin addini kana kan yakinin gaskiya ko kar kai musu galibi akan yi raddi ne kawai idan ya zama shi mai barna ya riga ya ɗata a cikin mutane ana fatan su mutanen su dawo kan gaskiya amma shi asali mai barna za ka ga galibi baya tuba daga barnar shi ka lissafa da kyau gani wane ne asalin custodian na barna wanda ya tuba sai ka lissafa guda dubu hala a samu daya. yana da wahala wanda ya riga ya an so kwangila aka ba shi ya sha ya ƙoshi ya ta da kai kuma ya ce ya ba wannan barna yana da wahala ko ya gane gaskiya akwai wanda har sai da ka sashi fitsarin wani amma bai bari a biyu ke kuma gani ma ne ci gaba da cewa wakala bin wahabin ibn wabin yace ake sai yace qala qadi iyad qala abu talib al-makki kana malik rahimahullahu min ab'adin nasi min madhahib al-mutakallimina wa ashadda naqdan lil iraqina malik ya kasance ya daga cikin wanda yafi kowa nisa da mazhabin yan alwuju kuma yana yawan raddi ga yan ainihin wato mutanen iraki sune mutanen su abu hanifa kenan qala ibn wahab qala malik al-ilmu حيث شاء الله جعله ilimi duk inda Allah ya so nan yake sashi laisa huwa bi kathratir riwaya ba wai yawan koya ne kadai ke bada malanta ba wani zai koya lokaci kankani ya zama malam wani kuma ya dade yana koya bai zama ba sai wanda Allah ya mishi baiwa kamar yadda a kasuwa ba dadewa a neman kuɗi ke kawo arziki ba ko wani zai zo nan take kasuwa sai Allah ya buɗa mishi in Allah ta shi buɗa maka taskokin shi kuma zai ta baka ne fiye da wanda kake bukata mu aka rasa yadda ka yi su to haka ilimi akwai fatahi da Allah ke mutane duk wanda ya zo na gaban malamai na gaske ya san wannan so ka yi kadiya ce wadda in aka ba wani ya magana a kanta shi ma zai iya amma ba zai iya bata wannan haƙƙin ba amma kuma abinda asalin malamin zai faɗa in aka zo ana faɗa sai ka ji abin kai ma ka san sa babu wani abu ba ko amma ya iya articulation da kai baka iya in kana sauraron malamai na gaske kana kanta jama'a za ka ga haka to wannan Allah ne ke bayarwa da haka za ga wani yana yaro ya zama malami ibn kimiya al imamu eh, an-nawawi al imamu suyuti duk waɗannan tun suna yan yara matasa suka zama malami da ire-iren su qala ibn wahab sa'altu malikan sami'tu malikan yaqulu haqqun ala man talaba al-ilma an yakuna lahu waqar din mai neman ilimi wajibi ne zama yana da waqa natsuwa wa sakina waƙar shine natsuwar gaɓominsa sakina kuma natsuwar halaye wa khashiya da kuma ya zama da tsoron Allah wal ilmu hasanun liman rubika khairu ilimi abu ne mai kyau idan Allah ya azurta ka waɗannan alkhairan da ke cikin shi wa huwa qasamun min Allah ta'ala kuma arziki ne Allah ke raba shi fala tumakkinin nasa bin nafsika kar Allah ya baka ilimi kuma ka bari mutane su wulakanta ka fa inna min sa'adatil mar'i an yuwaffaqa lil khair na daga cikin abin da zaka tsira shine Allah ya datar da kai akan alkhairi wa inna min shiqwatil mar'i Allah ya zala yukhdi na daga cikin kuma tsiyar da zaka samu kanka kai ta kurakure a cikin ilimi wa dhillun wa ihanatun lil ilmi wulakanta ilimi ne an yi takallamar rajulu bil ilmi inda man la yuti'u ka ce kana koyar da ilimi ga waɗanda ba su saurare ka wannan duka maganin maliku qala ibn wahab law ito an amla'a alwahi min qawli malikin la adri la fa'al ki da na so a ce la adri da malik ke faɗa in cika alluna na gaba daya takarduna da cewa an tambayi malik ba ya ce la adri da na cika duk ilimin shi dinnan an sha tambayar shi abai ce ban sani ba idan bai sani qala ibn wahab ha ila daga ibn wahab babban dalibin sa ne shine abdullahi ibn wahab al-misri al-fihri abdullahi ibn wahab ibn muslim al-fihri babban malami ne daga cikin malamai malamin hadisi ne malamin fiqh ne ya rasu kafin maliku da shekara biyu shekara 197 insha Allah ya rasu za ka ji duk wannan shi daga maliku ya ce balagani an malikin kala balagani annahu ma zahida ahadun fi dunya illa na bil hikma duk wanda ya kyamaci duniya ya ji tsoron Allah sai Allah ya sa bakin shi ya fitar da ilimi ba wai tsaba karatu bane kawai wa an ibn habib an malikin qala inna ar-rajula idha dhahaba yamdahu nafsuhu dhahaba bahahu ce shi mutum ya dauki al'ada ya ban kanshi sai kwarjinin shi ya tafi ya bashi in mutum ya zama kaura na kanshi asan kaura shine mai yaban kanshi mm. ce sai ni wani dan wani asan ya tauri ba ruwansu kowa shi ke ba kan shigo, to haka samu malamai da ustazai irin yadda muke fama da shi yanzu kowa na yaban kan shi da an ga abin da yake kafin ma a gani shi zai shi zai fada mutane in an gani shi zai ƙara da yaban kamar da aka ce an ce wani kai gaskiya ka ka ka more haka kake kwana ibada yace kuma haka nake wuni azumi daga gazi ba a to yanzu irin yadda mutane suke dinnan mutum ya dinga kuranta shi na iya kaza na iya kaza na karanci kaza ni shehi ne a gari kaza tun shekaru kaza nake wa'azi ta irin ɗauke-ɗauke hotunan da mutane suke gashi yana wa'azi gashi yana ɗawafi gashi yana karantarwa gashi ana ba shi talibikar kaza gashi an sa mai riga iri kaza ya zama dakta duk wannan jama'a me amfani shi duk wannan boko ne ba addinin Allah ba dan boko shine duk sanda ka tafi sunan shi ya faɗi mukamin shi sunana Dr. wani sunana barista wani a ƙarshe ma ya ce san sunana wana wana wani mni ko sunana akitabi wani sunana mejo wani dole sai ya faɗin mukaman da yake su don boko kenan wannan amma ka ce malami a sunanka ce sunana alaramma wani ka taɓa jaka haka ko sunana shek wani ko da ke ana cewa shek wani mutane suna sa kan suna shek so da shek ɗin kawai ta zama ita ma kawai ta tilbi kawai kamar Mr. ne shek ko kuma kowa malar da ake cewa suna wata riga duk waɗannan jama'a ba ta farkin suna ba ne an tambaye ka suna kawai ka faɗi sunan ka kaji duk waɗannan ba gaggan malamai ne amma kowa za ka zance haddasana Wani sai ka zance ahmad ibn hanbal abdurrahman ibn mahdi malik da aka kisa sunayensu babu mukamu mun yanzu mun saba mai alfarma mai daraja mai girma masani ƙwararre wanda ya iya kaza komai da mukami saboda ciko wanda bai da kuma kone mukami sai a ce mashi mala ko alhaji ko aboki ko Allah shi kyau bari mu ƙara yin tsallake muna so ne mu gama tarihin na ayo sai ga mun wuce lokacin da muka saba tsayawa ma insha Allah mun kusan kawo ƙarshen shi gashi yace a ah, qala qala abu mus'ab kanu yazdahimuna ala babi malikin hatta yakatilu min az maliku ana taruwa a kofar makarantar shi a ta kokuwar shiga kaka maza a yi fada saboda cunkoso saboda kowa na son ya ji karatun shi wa kunna idza kunna inda mun kasance in muna gaban maliku ji abu musa bin la yaltafitu za ila ba ba a yin side talk ba wanda yake iya yi wa wani magana saboda kwarjinin malam ba wanda ke iya yi wata magana ƙa'ilu na birusi ma haka ba sai dai kuma dinga gyaɗa ya ce eh, kaza ne a ce eh, da ka ba a yin magana wannan daga cikin kwanciyar da Allah ya mishi wa kana ta salatinu ta hagu, sarakuna masu na shakka shi wa kana ya kulu na'am ya kulu na la wa na'am ana tambaya alaga ta malan kaza akwai kyau ya ce e eh. alaga ta malan kaza ya halasta ya ce a'a wala yuqalu ba a ce mishi min aina kultara. za ba a cewa alaga ta malam bai hujja ka in ya gara ma ya faɗa in bai faɗa ba dole ka ake ba malami ne wanda ya kai malami jama'a wa qala ibn wahab ma talaqqana min adabi malik aktharu mimma ta'allamna min ilmi yace abinda mun koya a gun maliku na ladabi ya fi ilimin su sun koyi ladabi da fiye da ilimin sa wa qala abul walid al-bajir wiya anna al-mansura hajja wa aqada malikan min ja'far ibn sulaiman mansur ya zo aikin haji ya nemi cewa maliku ya zo ya rama dukan da gwamnan nan ya mushi ko kuma ya faɗi nawa za a biya shi dukan da aka mushi alladhi kana daraba fa aba maliku wa qala ma'adallah an dake shi bisa zalunci gwamna ya dake shugaban kasa ya zo garin ya ce to ka zo karama ko kuma in ba za ka rama ba an ta malam ka faɗi kuɗin dukan da ya maka a biya maka ya ce wa duka na yafi wannan su ne malamai na kwarai jama'a ba malamin da zai ce ya kullace ka sai ba dai wani yi magana ta ba na kullace shi zai kai ko magana da alama ya fi gaskiya وقال مصعب بن عبد الله في مالك يمشي واقع yake cewa yad'u al-jawaba fala yurja'u haibatan was na nawakisul afqani izzul waqari wa nuru sultani tuqa fa huwa al-mahib wa laysa dha sultani Ya ce ya da'ul jawaba yakan bar amsa falayu yuraja'u ba a iya ainihin wato a bincike shi haibatan saboda wasa inu da masu tambayar kuma na sun adkani sun rankwafa wuyarsu kowa ya yi shiru sai san da ya gada ba da amsa in kai tambaya zai ke kula kai cigaba da karanta wasu sai ya gama karatun sannan ya ce na mai tambaya kaza ga amsa ba wanda ya ce algata malam na tambaya ba ba wanda ya sai mai haka kuma babu 'yan sanda babu 'yan doka babu kowa babu masu duka mutane izdul waqari saboda ya samu daraja ta natsuwa wa nuru sultani tuqa da hasken shugabanci na tsoron Allah fa huwa al-mahid Allah ya mushi kwarjini wa laysa da sultani duk da yake bai da gwamnati wa qala al-hafiz ibn abd al-bari fi at-tamhid hadha katabtuhu min hifzi na rubuta wannan ne daga haddata inji inji wane inji ibn abd al-bari Eh, ibn abdulbar ya ce ya rubuta ne daga haddasa abin da ya tuno inna abdullahi umar akwai abdullahi umar jikan sai na umar shine abdullahi ibn abdulaziz ibn abdullahi ibn umar jikan sai na umar ne al'umari babban malami ne ya rasu ya shekara 184 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam kataba ila malikin yahudduhu ala al-infirad wal amal shi ya daina karantarwa ya koma kawai sai azumi sai tilawa sai kuka kenan sai ya rubuta maliku sako cewa alaga ta malam ina ganin ka daina shagaltar da kanka daga mutane ka bar mutane ka kama Allah ka ga yadda nayi fa kataba ilayhi maliku sai maliku ya bashi amsa yace inna Allah qasamal ajala kama qasamal arzaka, kai tsaya ka ci. wannan abokin maliku ya bada an taba cewa za a bashi sarauta za a bashi wilayatul ahad gwamnan zamanin su yana so ya mai da sarautar ta gidan banu balan abbas zuwa gare zuwa ga wannan mutum sai ya ce sai na yi shawara a ce za a baka ɗan takarar shugaban kasa ko gwamna misali za a baka kai tsaye in kana so sai ce sai na yi shawara sai je shawara da malik malik ya ce mishi a'a karka karba karka karba ya ce me yasa ya ce fa inna bani abbas la yad'una hadha al-amra tuna sabki dima banu abbas ba za su bar wannan sauta tafta fita daga gidansu ta kuma wani gida ba sai an zubar da su ai jami'a siyasa haka take damar kullum su bari kawai suna ji suna gani mulki ya kubuce musu sai dai Allah bai kaddara jini ya ba amma za su muku za su muku abin nan wato threat cewa za a zub da jini za a mutu za a raba kasa shikenan sai ya hakura bai karba ba to shine shi ma sai ya aiko da maliku irin wannan shawara cewa ka daina bata lokacinka wajen koya mutane karatu ka koma kai salati da sallama da istighfari ka mutu ka samu daraja sai malik ya ce a Allah ya raba arziki kamar da ya raba ajali farubba rajulin farubba rajulin futiha lahum fi salati wani Allah ya bude zuciyar shi a sallah wala yufta lahum fi sawmi amma Allah bai bashi falalayen azumi baya yin azumi na farulla ma da kare ke wa akharu futiha lahum fi sadaqa wani kuma Allah ya bashi falalayen sadaka wala yufta lahu fi sawm amma bai iya azumi ba wa akharu futaha lahu fil jihad wani kuma soja ne Allah ya bashi karfin jihad wani kuma baka ga da ruwa amma kuma yana sallah ba zai iya ba kowa sadaka ba amma yana yawan sallah dai ko tilawa ko fa nashrul ilmi min afdali a'malil birr ka banni nayi abinda Allah ya kuwace mu ya da ilimi ya daga cikin ayyuka na kirki masu daraja wa qad ditu bi futiha li hadithi kuma ni na yadda da abinda Allah ya bani falala kan shi wa ma adhunnu ma ana fihi bidun ma anta fi na ganin kaina a a akan abin da kake wa arju an yakuna kilana ala khairi wa birr ina so ina fatan da ni da kai mu zama akan alkhairi ma'ana ko a sana'o'in duniya kai ka fahimta in kai da express ne kaka wulakan da kanka ka dauka wai customer da kake dauka shi Allah ya kusan shi fiye da kai Allah mai bai ka arziki ba bai ka samu ba idan kai tela ne ka ɗauka abin da Allah ya tsara maka kenan ko kaka dinga kallon mai na local government ya fi ka daraja ka inganta wannan sana'a shi ne abin da Allah ya buɗa ma a kai idan kai alaran ma ne ka kai alƙur'ani kar ka dinga ganin cewa malamin chemistry saboda yana tumbako yana yana wani rawa a gaban aji wai shi ya iya lissafi ka ɗauka ya fi ka daraja ba ma ataka Allahu khairun mimma ataku za mu cike wannan ainihin wato tarihi za mu kai ƙarshen tuka-tuka-tuk mun yi tsallake da yawa wa fatu malik rasuwar imamu malik ma ya ce kalal kanabi abdullahi bin usman kanabi yana cewa sami ituhum ya ƙuluna Umaru malikin tis'un wa na sana shekarun maliku shekaru ne guda tamanin da tara mata sanata tis'in wa tis'ina wa bi'a ya rufi shekara ta 199 bayan hijira yau shekara 1200 da shekara 39 kenan da rasu imam malik jama'a Allah ma ya sa a tuna mutum bayan wannan shekara ai falala ce wani shekarun nan na sama kawai 39 nan ya mutu amma ba mu san shi ba ma a cikin anguwan nan kama ko ka ci tara din ba kawai tara din na karshe wani da mutuwa shi amma manta da shi kaga ka Allah kirba falalarsa a tuna da shi a duniya kuma kullum ana karanta karantar wasa kuma insha Allah Allah yana bashi lada qala isma'il ibn abi uwais mun ji shi a baya isma'il ibn ukht malik ko yace marida malik malik ya rashin lafiya fa sa'altu ba'da ahlina amma qala indal maut sai na tambayi wasu daga cikin mutanen gidan me yace da yazo mutuwa qalu suka ce tashahhada yayi kalmar shahada ya mutu da kalmar shahada sun makala sa'an nan ya ce lillahi al'amuru min qablu wa min ba'd komai na Allah ne a farko da ƙarshe wa tufiya ya rasu ne sabihata a arba'i ashara da safiyar ranar sha hudu ga wata min rabi'in al'awwal cikin watan rabi'in al'awwal sanata tis'in wa tis'ina wa saba'ina wa mi'a shekara ta ɗari da ainihin wato tasa'in da tara ko shine tsayyar magana da 79 sorry sanata uke ah, na ce 199 ko tun da su 179 179 jazakumullahu khairan sanata 79 wa 100 fasalla alayhi al-amiru abdullahi ibn muhammad ibn ibrahim ibn muhammad ibn ali ibn abbas al ah, sarkin madina na lokacin shi mai sallah shine dama abin da yake sunna gwamna ko shugaba ko limami suke sallah ba wai an yi mutuwa a ɗauko wani mutum can ma a ce shi limamin gawa ba a limamin anguwa shine limamin gawa jama'a mu saba da wannan limamin anguwar ku na masallacin shine limamin gawa ka je a ɗauko wani can ma a ce shi ne limam wannan ba daidai bane ya saba wa sunna waladu zainaba binti sulaiman al-abbasiya shine limamin da ya mishi sallah wani kalal qadi iyad anna asad ibn musa qala ra'aytu malikan ba'da mautihi wa alayhi tawila na ga maliku bayan rasuwar shi da wata doguwar riga wa thiyabun khudrun da tufafi kore yana daga cikin alama alkhairi in kai ga mutum a cikin mafarki da koren kaya saboda aliyahum thiyabu sundusin khudrun alama yana cikin alkhairi ke wa huwa ala naqa na ganshi akan wani raƙumi akan abun hawa raƙumi ya tsiru na sama'i wal ard yana fuffuka kamar tsuntsu tsakanin sama da ƙasa fa qultu ya aba abdullah nace Allah shi mara. mala alaysa qad mutta ashe ba ka mutu ba qala bala yace kware kuwa fa qultu ila masirtu sirta to zuwa ga mai ina ka samu kanka fa qala qadimtu ala rabbi yace na je gaban ubangiji na wa kallamani Ya yayi magana da ni ni da shi wa qala yace salli wa tika kai maliku. faɗa abin da kake so in baka wa tamanna alayya urdika faɗa abin da kake so na yi maka wadufina bil baqai ittifaqa kabarin maliku yana a babu sabani wa qabruhu mashhurun yuzaru da can an san inda kabarin shi har ana ainihin wato ziyarar kabarin rahimahullah ثم أورد القاضي عياد عدة منامات حسنة sannan ya kawo labaran mafarke-mafarke da aka yi tsewa na imam malik tsewa wasairu kitabihi bila asanid da kuma ya kawo su wasu babu isnadoji wa fi da zalika ma yunkaru akwai abin da yake bai tabbata ba yawanci malaman kwarai haka akwai kitabul manamat na ibnu abid dunya yana kawo tarihohi da labaran mafarkayya da aka gani hakan kan tattafin arruh na ibnu qayyim shi ma ya tattauna akan mafarki da makamantansu za mu zo karatu akan mafarki wata ranar insha Allah wa ahada lahu yahya ibn ah, yahya an-naysaburi hadiyatan ɗalibin shi yahya ibn yahya annaisa buri malamin imamu muslim ɗin ya taɓa kawo mashi kyauta mai girma fa wujidat bi khatti ja'farin qala mashayikhuna athiqat innahu ba'a minha min fadlatiha bi 80 alf kyauta da aka mushi na sutura da komai ya yayi iya bukatun shi da ita har ya dinga kyautarwa yana siyarwa qultu yace kad kana hadal imam inji imamu eh, bin nan a kenan ko wannan malamin ya kasance min al-kibara suada daga cikin manyan gari ko masu wadata wasadatul ulama ko babban malami malami ne kuma Allah ya mishi wadata da kudi ko babban mutum ne za hishma wanda yake da ainihin wato natsuwa da disansi da tsafta wata jammulin kuma ɗan gayu shi a cikin malami baya fita musu ko waɗansu ma saboda gayin shi suka ki zuwa makarantar shi wai ba malamin Allah ba in ji su daga baya suka ce sun yana dama wa abidin kuma yana da bayi yana da ma'aikata ba talaka bane wa darin fahira. da katon gida mansion na fata muna gano jama'a yawwa wa ni'matin zahira da kuma ne ni'ima Allah ya mishi ni'ima wa rifa'atin fid dunya kuma ya samu daukaka a duniya wal akhirah kuma insha Allah zai dauka a lahira wa kana yaqbalu al hadiyya yana an san kyauta idan an mushi wa yaqulu tayyiban yana cin abu mai dadi wa ya'malu salihan kuma yana aiki nagari Allah wato Ibn eh, azabi ya iya tarjama jama'a ka duba ga wannan samari ne duka tarjama gaba ɗaya yake mana za mu saurara anan sai Allah ya mu karatu na gaba sai mu kuma cikin littafin wannan shine karken jan numfashin da muka yi akan tarihin Imam Malik insha Allah ɗan ah, uwa su hakuri da tuntunin da aka ta yi da jajin da aka ta da fatan an samu fa'idoji waɗanda za su amfani mu a rayuwarmu don dama shi ne dalilin karin tarihin magabata don ɗaukan izina ah, muna musu addu'a a ubangiji Allah gafarta musu da sauran waɗanda suka rayu mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته